Thank you. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da barka barkamu kuma da sake saudar ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Kamar da muka saba studio Kalangu a cikin wannan fili na muhawara akan gayyato kwararru masana domin tattauna kan batutuwa da dama da ke jan hankulan al'umma wannan kasa ta mu ta Nijar. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wato batun karatun yara yaya ta kamata a kula da shi. Ku rike cewa a Nijar dai wasu wasu uwayen 'yan makaranta ba sa sa ido kan karatun yaran nasu yawanci kuma lokaci yara ana barin su kaɗai su ta yadda karatun nasu ba su rakiyar waɗannan yara wajen fahimtar darussan da ake koya musu a makaranta sannan kuma wasu uwayen ma ba su zuwa makarantun inda yaran su suke domin su tambayi yanayin karatun yaran nasu da kuma yanayin malaman sannan kuma wasu uwayen ma ba su san dokokin da suke ta yadda aikin makarantun inda yaran nasu suke yaro yana buƙatar a kula da shi yana buƙatar a yarake shi yana buƙatar uwan shi su rika sa baki domin kula da tahiyar iliminsa yadda ya kamata musamman ma a ɓangaren makarantun firamare. Yaya ne ya kamata a kula da karatun yara? Mu yasa uwaye 'yan makaranta ba su mai da lokaci ga karatun yaran nasu sannan mu yasa uwayen makaranta ba su taimaka wajen karatun waɗannan yara nasu mu yake sa uwaye ba su zuwa can makarantu domin su ga su tambayi yadda yaran nasu suke tayar da karatun nasu duka da waɗannan tambayoyi ne tare da abu bakin da muka gaito da farko dai ina ta da malam Musa Ine wato wani mahaifin ɗan eh, eh, makaranta sannan kuma ina tare da madan Kimba Juma ta kungiyar ƙwayan 'yan makaranta sannan kuma ina tare da madan Fatumata Isaka ta kungiyar Sinaseb ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku cewa a yau maudu'in namu shine karatun yara ya ta kamata a kula da shi kamar da na bayyana muku a nan ɗakin magana ina tare da bakin da muka gaito barin fara da kai eh, malam Musa Ine eh, ku da kuke uwa yan makaranta shin ya kake ganin yara ake kula da karatun nasu amma kafin sannan bari mu saurari ra'ayin wasu uwa yan makaranta yadda ya kamata su uwaye su kula da karatun yaran nasu haba ina muka damar duba karatun yara mu da ke wuni wajen aiki in muka dawo gida kuma ga aiki yana jiran mu ga dorin tuka ne in mun kare mun gaji ai su ma yaran suna karantawa da kansu lalle yana da amfani a kama musu amma ko muna son mu yi hakan ba mu da dama mun gaji su gida dai in baka bibiyar karatun yaro karatun shi ba za ya yi kyau ba dole ne iyayen da ke a gida su ne ya kamata su kara mishi sanayya bisa wanda aka koya mishi a makaranta da ya samu ya haddashe shi kafin ya koma makaranta ta hakan ne karatun shi zai yi kyau kar mutum ya ce baya da isasshen lokaci ya kamata ka samu lokaci wa yaran yaranka koyarwa gida ta ma fi taimakon yaro fiye da na makaranta ma ya huce fiye da mahimmanci cewa iyaye su rinka biyar yaran su sau da kafa idan suka dawo gida gida. Idan kuka ɗauki misali, a makaranta malami yana horar da ɗalibi, amma idan yaron iyayensa suna dafa masa yana ganin ɗalibi zai samu horo mai kyau. To Mala Musa kaji wasu daga cikin ƙwayayen makaranta da muka tambaya kan wannan karatu in suna bibiyar karatun yaran ko ba su yi wasu sun bayyana cewa suna bibiya wasu kuma ba sa bibiya. Shin a matsayinka na ma'aifi, ni za ka ci kan wannan batu to uh, salamu alaikum malam ada kuma gaisuwa ga masu sauraronmu lalle wannan uh, magana ta bin uh, karatun ɗiya magana ce mai muhimmanci tunda ka aihi yaro to ba ma karatun shi ba ai rayuwar shi duka ya kamata ka bibiye ta har lokacin da yaron na ya zama babban kan shi ya san ga inda duniya ta ba gaba amma balle yaro ka kai shi makaranta shi kenan a sake shi kara zube to ina ga wannan eh, wani abu ne wanda bai dace ba shi ma'ahi ya gwada wannan hali game da yara lalle ra'ayoyi sun bambanta kasan kowa na iya ya ce a ga uzurin da yake sani ba ni iya ga ban da lokaci ban da kaza ma a'a ya kamata mu samu lokaci mu samu yayan ne za mu yi ko kaɗan kaɗan ne dai a cikin sati dai mu kula da wannan karatun yara tunda shi yaro idan ba a kula ba a kula ba a sa abin da yake ci shi kanshi ba hankalin shi ba isa shi ba da ya san menene ya amfane shi a wannan lokaci amma idan muna biyar karatun shi muna biyar yanda yake zo shi kan shi zai ji daɗi gobe in an bashi ma wata takarda a makaranta ko sakamakon wata jaraba a makaranta da gudu zai zuwa ya ce baba baba mama mama ga ya an bani takarda ta samu mm. amma idan baka bi to wannan takarda bai ma gwada maka tunda ya san kai ma babu ruwanka eh, yawanci eh. kamar uwayen eh, uwayen yara din mm. yawanci su ya karkata wajen neman abincin da za a ciyar da iyali neman abinci halal ne neman abinci dole ne tunda eh, shi ma ibada ne dole ne a yi shi a samu ma yara abin da amma kuma bai hana ba shi ma wannan biyin yanda suke ciki shi ma haƙƙi ne wanda ya rata akan mu ina gode mala musa ina bari in zo wajen madan kimba eh, juma eh, ku ne na kungiyar uwayen yan makaranta shin wani nauyi ne ya rata gare ku ku uwayen yan makaranta na gargaɗin uwaye da su rika bibiyar karatun ɗiyan nasu. Salamu alaikum ina dubin fata gaisuwa ga studio Kalangu mhm. da ya gayyace mu cikin wannan muhawara bisa kan uwayen yara su sa ido ga makarantar ɗiyansu. To, lalle dai kai kamar wanda ya riga ni Malam Musa yadda ya ce ni mm. In ka tura yaranka dole sai ka rinka je waya. Mm. Ko in ka ɗauki ma eh, misali in dabba gare ka ma in za ka tura ta kiwo. ai tahiya kake ka rake ta ko ba haka ba to ya kamata in ka ba mu ɗanka kai shi ma ka zan ka je wayo shi ka ga ɗanka me yake ciki eh. eh to yawanci a nan nijar an ka duba uwaye ba su sa hankali kan karatun yaran su mi ke dalili mu inda za ni fara baka misali yau in aka ce cikin lakwal an kirai taro mm. na uwaye ma kadai a gayyace su su zo makaranta su shi diyansu suke ciki malaman ma'ada in ka diba cikin ekwalin da mutum yaro 400 yake ma za ka samu da kyata za ka samu mutum hamsin su amshi kira eh, kuma in cikin hamsin kin nan ban kare ah. ba mhm. ai inda aka baro ta gare ku maza hmm. cikin uwaye na hamsin da wuya ka samu namiji goma ciki yawanci duk uwaye mata ne za su je yawa duk uwaye mata ne za su je hmm. bancin wannan kuma ni ina sa babban kira ga uwaye maza ma ma'aikatan gwamnati mm. su ne ma ba su amsa kiran lakwal mm. in kun diba. don mi ke kawo haka shine nake so eh, tunda wannan <laughs> abu abin da ke kawo shi eh. mu mun aza wanda yake aikin gwamnati mm. deja. Dan bariki shi dan bariki ne eh. deja ya san ma'anar lakwal. in an kira ka sai ka amsa kira sai ka ji yawanci oh. su ne ba su amsa kira saboda mi su ji suke ma mushen bai zama ma ya kiro su saboda in ka ɗauki manyan nan duk na bisa da wuya ka gani wanda ke zuwa ya je taro na lakol da ake zuwa eh, yaro ma in ya kai maka convocation kin nan kiran nan da kadi ba sai ka yadda shi mm, mm. waɗanda ba su yi lakol kin nan ba su ma ne ke tsoro sai su zo da gauga su amsa mm. kira ka gani ito eh, an ka duba kuma kamar yanzu kun bayyana cewa ma kuma on da yan boko ne ma ba su zuwa waɗanda suka karatu suka san muhimmancin karatun ne ma ba su zuwa su ne a ba su zuwa wannan dimin ne saboda yanzu in na ɗaukar maka wani example kai da kanka ma yanzu na inda kake in ɗanka ya kai maka convocation kawai kai gurin ka kawai sai ya tawaye ka tai service kinka ko ba haka ba baka da wannan lokaci a ce ma madan je ki madan in ya kasance ita ma tana da aikin ta ita ma wurin ma'aikatar ta zata ka gani to ni daga gani na mu mun shayin taro uwaye yan lakwal amma in aka diba diyan mafi wanci wa'anda ma'aikata babu su ciki. Izan su sake dawo gare ko eh, eh, madankin ba, barin dawo ga Rike Fatima Isaka eh, kuna cikin kungiyoyi na kungiyar malaman makaranta ta ba. Ya kuke kallon wannan rashin bi da bi na uwayen 'yan makaranta kan ɗiyansu da kuke ba ilimi. Salamu alaikum. Eh, muna yi ma studio kalangu gaisuwa da wannan muhawara da sun ka tsara kuma da kiran da sun kai mu da mu zo mu tattauna bisa kai ga matsala ta karatun yara wannan matsala malam ada a wajen babban matsala ce kuma mun jira ma kama an yi kamar ma letti ake cewa ko mm, mun yi ma jinkiri bisa tabo wannan mm, eh, matsala eh. tunda ba karamar matsala ce ba harka ta eh, ilimi na yaro matsala ce ta kowa babban eh, mai kama wanda adda matsala mai nauyi su ne eh, iyaye hmm. kamar yadda wanda sun ka riga ni ɗaukan magana sun ka kwatanta mu muna ga kama babban sakaci ne hmm. ga eh, iyaye wanda ka aiho ɗa wanda ko ba alkol ba ya kamata a ce ka ka bibiye shi ka bibiye shi da tarbiyyar shi hmm. balle a ce ya zo lakol neman ilimi ya zo neman ilimi shi kenan sai ka saki kai da iyakarka da yaro ka je ka rubuta yalla ya shiga sai i ka zo ka kawo ikal an yi inskar din yaro shi kenan karatun shi ci gaban shi a'a ka saka ma mushan eh, lakol ka saka ma gwamnati ka saka ma hanya abu ne kuma wanda ba ta yiwa a ce ya ci gaba dole sai le premier acteur kamar wanda ya kamata a ce ya riga sa hannu cikin bibiyar ilimin shine ma'aihi mm. na yaro mm-hmm. to sai mun ka yi ya usahi ya ta waye sai mun ka ga kama iyayen su kamar ba su damu ba abinda da ya dame su neman eh, halaliya neman a samu abin da za a wato sai sa kamar cewa su kamar dai yaran masu ta yi su ta yi makarantar da su dai su samu su samu sarari kana da da kwai <laughs> iyayen da zaka ji suna cewa kutai kutai kutai lakwal kutai lokacin lakwal yayi eh. an ta yi yaro sai yayi wata guda wata biyu eh. iya karatu a zo a yi wannan jarabawa sai ka ga wani bi e eh, takarda da e, malami zai badawa bisa kai ga wannan karne mm. na correspondence kamar an yi mm. composition haka an yi mm. jarrabawa mm. wanda ake ba yaro ya kai gida uwa ko uba ta sa hannu ta diba ta ga ina ne dana yake da matsala eh. ina ne kamata in kama mishi ko kuma nan da bai nan ga samun nan da yake da matsala mine ne matsala shi abin da kamata ma'aihi yayi na harko ya kamata a ce wannan takardar ka kawo ta da kanka oh. lakol duk irin uzurin da gare ka ba ta yiwuwa ne a ce cikin kwana uku baka samu dan lokaci ban kalila mm. ko ma'aikata ce kana iya samu kana iya tambaya a baka dan lokaci ka zo ka kawo wannan takarda mm. sai ka ga mu wannan babban matsala ce wanda mun santa kuma duka uwaye na san dai ko ma dai a ce kuskure ne gare su za su cewa wallahi muna yin haka nan sai ka ga ba su kawo takardar nan da ah. kansu yo makomar yaron tunda an san da primary shine tushen do dogon karatu to daga, nan in ba samu aka girka ginshiki ba daga wannan bangare na firamare akwai wuya tun da yaro ya girma ya je jami'a uwaye ma ko ba su je ba yaro da tuni da ya hankalci dole sai ya yi karatun nan wani bi ku malaman makaranta eh, uwayen sai su ce ku ne ta kamata ku kula da waɗannan yara shin nawa ne kaɗai gare ku ko kuma uwayen ne suke so sai ta daga wannan nauyi da yara ta gare su su zo su ingiza ko wannan wahala ta kula da yaran nasu kai ma ada duk wanda ya irin wannan tunani ina ga kamar babban kuskure ne mutanen ya tabka mm. ba ta yi ka ai huda sai ka bar kiwon shi kula da tarbiyyar shi da karatun shi da ci gaban shi sai ka ce ka bar ma wani nan mm. ba ta yi ka bar ma mushe ba ta yi ka bar ma gwamnati ba ta yi ka bar ma hanya titi kama a ce mm. titi ka ba titi ya yi maka ya gyara tarbiyyar mm. ɗanka kai ne ya kamata ka gyara damce ake cewa ko oh. ka yi tsayin daka ka yi bibiyar karatun yaronka kamar da kan ce shine gimshiki ko mm. shine foundation wannan gaskiya zance gaskiya ne me lokacin da wannan eh, eh, ginshikin nan bai gyaru da kyau ba mm-hmm. ko da an yi gini kamar gini ne wanda muke ciki inda foundation kinka ba ta yi kyau ba yaya ne saman zai kenan kaga lokaci ne wanda ya kamata ma karhe yana cewa ana bin wushi tun yana da sahi yo matsala kuma a madan uwaye yan makarantar da ba san ba su yi karatu ba ya za su yi su kula da yan nasu ainihin ma akwai matsala ko masha Allah da kwai matsala in mutum bai yi karatu ba kamar ana ganin bai da eh, ilimi wanda zai eh, kula da yaran shi mm. ai yau ina ganin hausa ke cewa idan mage ya waye mm. masha Allah ko baka yi karatu ba ka san yalla tana yiwa cikin unguwa da kwai yalla wani wanda zai iya kula maka da yaro babban matsalar muke nan ma al'ada ina so in yi magana biskai ga wannan mm. a lokacin nan sai kaga in yaro ne cikin unguwa ba sai uwar shi da uban shi kadai za ta bashi tarbiyya ba kowa ne gaba ɗaya yake taruwa tun makwabta kai ko mai wucewa mm. in ya ga yaro yana sakin hanya yana ta rushe me sai sahiya ta waye mun ga ka aiho da ba ka son wani ya mishi magana in kaga an yi ma yaro magana ba dan ba a son shi ne ba kuma duk inda ake so dole ne sai an hidda shan ido me sai kaga ga yalla wanda zai tsaya maka ɗanka maganan nan yo shanin da kansu ma ba su samu kansu ba alakul din ma ba su samu kansu ba a bari ba sun ka hidda ma yara su kamar suka sa tsari na tarbiyyar yara na tun da uwayen muna ganin kamar ba su da dama mu muna namu kokarin yara su zo su dan gyaro sai ka ga an ɗauki mushe maki wannan mushe eh, hushi gare shi mi da mine gare shi cikin unguwa in wani yayi danka magana baka ne ma ka san me ya sama an kai madan nan naka magana tashi kurum za yi da hada da mutum da malamin makaranta kenan in baka da ilimi ka bar ma wanda suke da ilimi ai kana aikai kukan ka makwabta mm. ko ana aikai kuka makwabta ni ban yi karatu ba amma yaron ganawa ina son a dan bibiya mini shi ko da dai rinka zawa ne yana zama yana ɗaukar mm. lesson ko yana dan karantawa in ya yi to in bai bi kuma a samu inda an kaɗan gyaggyara sai ka ga wannan duka yanzu uwayen yara ba su damu ba da wannan su dai matsalar su guda yaro hita da sahe ya dawo ya ta yi karatu ya dawo mi an kai muku lakwal in yaro ya zo ba a tambaya ko masu ilimi ma sai ga ba su tambaya wa'anda da ilimi ma ba su tambaya da ke ce haka bare ne ko ba ja mala eh, Musa ne eh, ka abin da malama wato eh, Fatima ta bayyana wato waye suna da nasu laihin mm. ta kamata tarbiya ta da kula da karatu ne ya taso daga wajen gindin iyaye mm. shin ya kace za ka ce wannan ai gaskiya ne tunda ai babban misali ma da hajiya ta bayar shine na kiwo na dabba ma balle da dabba ka in bata mara to ma sai ka tambaya lahiya akuyan nan bata zo har yanzu to balle dan adam danka yau ai ko des iyaka soyayya dai gada da take dai to yaya ne dan nan kowa na gurin ya ga dan shi ya zan wani abu gobe ba ka san a ce ma a ɗanka ne bandi a ɗanka ne shashatau a ɗanka ne kwaya a ɗanka ne titi ɗanka ne rariya kamar da a kana son a ce a ɗan da kabbaro gashi ya bi hanya kuma ya zan misali wanda kake alfahari da shi to idan kana son haka nan kuma kenan karhe tun da eh, ake bugun shi da ya lankwashe amma ya riga ya huce bai yi wa. Mm, eh, to ta wajen rakiyar eh, shin kuna ganin rashin rakiyar nan tana taimaka musu su yaran kan su. rashin rakiya ba taimaka musu mana abin da ke taimaka musu shine rakiyar nan kamar ni yanzu eh, misali ma a kaina zani ba da hmm. muna yi muna yi tun muna diba takardunsu lalle mu ma mun yi dan karatu irin daidai gwargwado muna diba takardunsu muna diba eh, evolution yaya ne suka ci gaba da karatunsu me ya kasa ya ne aka mun suna yi kai kawo in gani me karanta ana magana wani abu yaro bai gane wata kalma ba a turanci ana dago shi ana gane ana fahimtar da shi mm. kaga su da kansu suna jin daɗi kamar da ce ma yaro in ya zo bai da eh, katanga tsakaninka da shi mm. bisa karatun shi in an haɗi mishi ma wani abu makaranta sai ya zo ya ce a ah, jiya mushi ya faɗi wata kalma gata ta take ban gane ba mm. ko kuma ga takardata da aka bani eh, ta ma ba ma composition ta karshen abin nan ba mm. wanga ma devoir da ake na gwada gwadawa mm. suna gwada mana eh to yanzu eh, akwai ci gaba kan yadda kuke ah, bibiya akwai ci gaba eh, ci gaban karatun yaran ah, naku akwai ci gaba akwai ci ah. gaba gaskiya ya sha bamban kware da rashin kulawa da ake gaskiya tunda akwai fahimtar juna tsakaninmu da su akwai magana tsakaninmu da su amma in baka kula kenan babu wata magana baka san me yake kulla can ba kai shi bai san daga nan abin da ke ni da shi ba eh, kenan kana mamakin iyayen da ba su tsaya su ah, dan diba takardun su ko kuma su sosai mamana tunda a gobe in suka zo su yi kuka da wa da kanka ne za ku kuka mana tunda wannan yaron kai ne kasa ya zan abin da ya zama yau mm. lalle Allah ya mu kowa ya kaddarto mu kowa abin da zai zama mm. amma mu yauni ne rayata akan mu ga wannan kiwon da aka bamu ga yadda ya kamata mu yi shi tunda ko a banza ma aka ce gobe sai an tambaye ka to a wanda kasan za a tambaye ka gobe kenan gara ka gyara shi tun yanzu ko a wanzu ina gode malam musa madan ina so in tambaye ku madan kimba juma shin wani aiki ne ƙungiyoyinku suke na uwayen 'yan makaranta wajen faɗaƙar da uwayen 'yan makaranta kan wajabcin su rika kula da ɗiyansu su rika sa ido kan ɗiyansu akwai wasu auka da kuke na wayar da kan waɗannan uwayen 'yan makaranta eh to ka kace malam ada wannan ayyuka ai ba ba a rasa su tunda mu kamar yanzu a matsayin mu na wannan kungiya kawai muna fallawa cikin duka lakwal-lakwal kasan akwai wannan association ta faran da eh. muna kira gare su a rinka kiran uwayen yaran nan duka na 'yan makaranta a rinka waye musu da kai mm. kamar a yana san sibilizan su mm. saboda su zanka ziyarta ɗiyansu lakwal aikin da ɗiyansu ke yi lakwal mm. to ka san an ce dambu in yayi yawa ne bai jin mai ko ba haka ba mm. kuma abun da yasa za ni kawo maka wanta kuma wani misali kira ne za ni da babban murya ga mushinan lakwal tunda Allah ya samu na tare da representant ta mushinan lakwal eh. ka san aka ce ko likita ne in likita aka ce a kai Mm. Oh, tarbe mm. yana ma warkar da dan malati mm. bisa kashi hamsin ko ba haka ba to kira niki saboda muna gani mun samu irin kakakin nan kamar in ka yi uwaye dan makaranta kanihi mushe baka samu tarbe kyakkyawa ba gobe ba ni komawa ko ba haka ba me yasa na haɗi maka zan baka misali ka ji tunda na yi aiki tare da masu haraka masu mm, na nakasassun nan mm. mun yi aiki mu uwayen kungiyar uwayen yan lakwal mun yi aiki tare da mu shina mun yi ya ziyarci lakwaloli mm. don a fi doya ko to akwai wallahi wasu uwaye wata wani uwa da ta tahi ɗanta ita ta saya mishi libir da kanta gurmin ya ce ta ce kilas aka amshe mishi libir kamar na abokin zaman shi sai ta tambaye shi ta ce mishi ina liburkinka ya ce ai an amshe shi ta ce a'a ta ko tashi ta tahi lakwal ta tuka belon na nata ta tahi lakwal da ta tahi ta yi tsaye bakin kalaskin ɗanta madan da ta ganta mi ta ce mata Allah ya baki gaba Allah ya baki gaba ta azabara ce yawa ka gani ta ce sai raina ya ɓaci ni ce ke madan ɗa gare ni ni ma da ake koya ma ɗiya libir na sai ma wa ne an amshi sannan ne ta kula da ita kun gani ko ko sai ka ji a ce ko kai kai ke da dala kwalwai wani ya taba zuwa da suke yawan kewayawa ka wasu gani eh, wai kai kadai kai ke da dala kwal kana sha mu kai hmm. kaga babu daɗi to don haka ina kira da babban murya mu shina lakwal su sai da za su yi hmm. karayan ma'amala tsakaninsu da uwayen ɗiya hmm. shi ake so. Eh, to ana ganin duk da haka din kuma akwai kuma inda ake cin karo da kuma su wayan makarantar ma da eh, suke shiga cikin wani yanayin da za su iska ma malami su bige shi tunda an sha gani eh, saboda diyansu. Eh, kenan ina ganin lahin ya rabu biyu kenan a matsayinku na uwayen makaranta wani kira ne ta kamata ku yi ma waɗannan ɓangarori biyu su malaman makaranta da uwayen makaranta ta yadda dai a yi yaƙi guda na kula da yara su yi karatu ni kira da ke gare ni ko ba haka ba ada shi uwayen eh, makaranta in sun gwamayi lakwal wurin mushe mm. su san da yadda za su tahiya mm. ba wani yaƙi za ka ba kai ka isko kama ka isko ne mutum gidan shi ai ba ka shiga mishi daga daji sai an yi sallama ko ba ka ka je da lalama ka sallama mu mushe shi ko mushe shi ma ya tarbi mu oban nan da daraja tunda kiwo ne baka dole ka tarbe shi da daraja ni kiran da ke gare ni kenan eh. na gode na gode madan kimba eh, eh, madan fatimata duk da cewa kuna iyakacin kokarin naku kuma uwayen 'yan makaranta suna neman su samu goyon bayan ku domin kula da ɗiyan nasu akwai wani lokaci da su uwayen 'yan makarantar sukan ɗaukar malamai a gidaje domin bibiyar karatun ɗiyan nasu shi ya kuke ganin wannan mataki da uwayen 'yan makaranta suke ɗauka idan su ba su da lokacin da za su bibiyar ɗiyan nasu ko karatun ɗiyan nasu Eh, masha eh, Ko akwai abin da zaki kara kan maganar eh, hajja. To lalle abin da zan karawa ina ganin kamar na hode shi ma tun da farko da na ɗauki magana lokacin da nice matsala ta tara ilimi matsala ce ta kowa wanda ya kamata kama a ce kowa ya kawo gudunmoshi kowa ya sa hannun shi cikin yamucan kowa ya sa hannun shi cikin kamar gini ne za mu yi. ba na ɗiyan mu kaɗai ba na ƙasa ne gaba ɗaya ke yi kamar bori guda kamata a ce muna yi ma tsahi mm. tun su eh, malaman makarantun nan tun ku makarantar masha Allah <laughs> to ka san da yake kamar dan abun da eh. Eh, matsala da ya ta kawo mm. matsala ce wadda a gaskiya ana samun ta ga mushalla kwal bai san irin tarban da zai yi ma mutum ba mm. ko kuma shi uban yaro ko uwar yaro ba ta san irin zawar da za ta yi ba wajen madan killa kwal to bisa ga wannan gaskiya bani da dogon bayani da zan yi sai in ce kowa da tarbiyyar da ya samu kowa da irin tarbiyyar da ya samu mai tarbiyya in bata gyaru ba in ta yaro in ta babba duyan da an kai bacewa za ta yi sai ta koma kamar yadda bature yake cewa sa devient in me pour la mm, société wata barazana ga al'umma wata barazana za ta zama gaba daya ga al'umma ba sai harka ilimi ba shi yasa ni ce kamata yayi a ce harka ta ilimi da tarbiyyar dawa kowa ya kamata ya sa hannun shi mm. ai kun ga na kwatanta muku an dan jima kadan nace lokacin nan yaro sai ga cikin unguwa kowa yana san hannun shi mm. ana tarbiyyar da yaro yanzu babu shi wannan kenan kaga wannan shi ma wata ka ba isa ce bisa kai ga rayuwa ta 'yan adam ta yau da mm. wani koma baya da wani koma baya masha Allah yanzu in komo bisa tambayar da kun ka yi bisa kai ga cewa shi eh, eh, uban yaro in bai da dama ko kuma yalla bai da ilimin da zai eh, eh, ya raki dan shi cikin neman ilimi yana iya ya nemo wani mushe wani kwararre ko da dai wanda dai da ilimi shi gwargwado eh. wannan sha Allah mu a wajen mu malama makaranta nake a gaskiya in ana samu irin wannan ba karamin ci gaba za mu samu ba wajen tarbiyyar da yaran mu wajen ilimi wajen gimshikin arzikin gaba daya tunda inda kwai wannan kenan Eh, uban yaro ko uwar yaro sun kwatanta kamar sun damu da ilimin ɗansu sun damu da ci gaban ɗansu hmm. kenan inda ana karawa kamar zabar ma ke cewa eh, kogi yana da ruwa kuma yana son karin ruwa hmm. eh, duk da dai abin da ake samu ekol ɗin da kwashi mai umfani ne in an ka samu wanda zai kara ma zai tusa ma yaro mhm. da an kai masha Allahu ina gani yaron nan ba zai ma samu dama ya je ɗauko su miyagun tarbiyoyi ba na, na, titi kenan ga ilimin shi ci gaba za a yi yanzu kamar su waɗannan uwaye da suke ɗaukar irin waɗannan kamar repetitor masu tilawar eh, sa suna sake wata tilawa ta karatun su kenan yana da kyau a su rika mai da hankali kan kansa tun da su ba su da lokacin sa ido ga yaran nasu ko ko ya kamata ko da suna da su sa ido kuma ga karatun yaran nasu wallahi eh, ba saki za ka yi ba ka ce sai lakwal sai repetitor kai ma in kana da dama kana yi ka kara me idan idan baka da dama kan nemo repetitor abin da repetitor kin nan yake yi ma ya kamata a ce kai ma ka sa ido ka san wanga mai tusawa ilimin nan mm. yana da yana tsayawa ya tusa yanda ya kamata mm. yana da dama ko kuma bai sakin hanya ya shiga wani abu wanda bai abin ga wanda bai dace ba mai idan ana samun repetitor din mm. na kwatanta muku na ce babban ci gaba ne za a samu duk da ba kowa yake da halin ɗauka repetitor kyan ba mm. kenan kaga idan babu hali na haɗe shi an ɗan shima kaɗan mm. kana iya samun wani makwabci cikin unguwa ko kuma inda dai ka san in ma yaron ya ji ana ɗan kama mishi ba dole sai cikin unguwa ba ko da ma wata unguwa ce inda kusance ce inda dai yaron zai iya zuwa ko kuma wani zaka kira haka wani dan uwanka ba sai ka biya shi kuɗi ba tunda dai ɗanka ne kuma ai shi ma dan shi mm, kenan kaga eh man <laughs> eh man kenan kaga idan ana samun irin wannan eh. zancan ci gaba shi kan ma a kawo shi masha Allah cewa ma zami ma kamar dace ne za a yi mm. bisa kai ga karatu idan ana samun eh, irin wannan nagode madam Fatima malam shin tambayar da nake so in koda bata shahi ka ba tunda kai ka ce kana kula da yaran naka shin malam Musa ine abin da nake so in gane kai ka ce kana kula da yaranka mhm. to mi za ka ce ma uwayen da su sai ma shekara ta kare ta karatu ba za su tambayi ɗiyansu ba ba za su bibiya ɗiyansu ba to akwai su da dama kuma da dai za mu yi jan hankali ne kuma kwatanta musu lalle babbar riba ce wannan kula babban riba ce tun da gaskiya eh, fi sabilla mun gan shi na ga riba shi na ga amfanin shi mm. tun da eh, yaran suna samun sakamako na kirki a makaranta mm. ba dan komi ba kuma ina ganin dan nan walwalar da suke samu da wannan kulawar da suke samu da ake yi idan sun taso daga mm. makaranta in su dare muna ba mu dokar fitar mu da kan muke yi muna diba musu muna kama musu tunda mun samu wannan lokaci lalle ba kowa ke da wannan lokaci ba amma duk yadda aka yi dai ka samu dai cikin satin nan so biyu so uku ka diba ka gani yana da amfani yana da kyau da ka kyale shuru haka nan sai shekara ta yi kuma lokacin nan ka ce ranka ya ɓaci a ah, yaro bai karatu ba a kai ne abba kai karatu ba mm. da kai ne abba ka so ka bi shi da ya kamata ba haka ne yawanci sai ka je yaro an ce yaro bai karatu mm. in an ka shi takarda karshen watanni uku na na jaraba sai ce yaro bai karatu ba kenan lahi yana ah, saboda ya kasa amma madama ta rage ta hode shi ta mm. ce abin na kowa da kowa ne hannu da yawa ne ke hannu hannu biyu ne ke wanke juna mm. dole yaran nan sai an mm. kama musu to uwaye ba su da lokaci suna da lokaci kulawa ce da a ba mm. suna ba suke zuwa gida suna kwana ai ba <laughs> duk lokacin da ka zo kwana malam Musa eh. bangin cilin fashin ka diba mutum tun da safe zai tashi eh. wasu tun da asuba za su tashi eh. in sun ka tashi suka hita din nan ba sa dawa sai sai tsakiyar dare ko kuma sai da dare wannan lokaci ya za su samu wani lokaci su su kula da karatun ɗinsu suna iya samu dun da lan wani da suke zuwa suna ɗiba wani lokaci ma don su huta suna ɗiban lokaci don su shiga waɗansu harkoki ma da yake halama ba su da ma wani amfani sosai a rayuwa waɗannan lokutan da kake ɓadawa a wani waɗansu yin sabko daga aikin fada suke tayawa mm. sai karfe goma na dare ko sha ɗaya lokacin na amaryar ta gida. Lalle akwai ana iya samun lokacin da lalle za <laughs> a ana iya samun lokaci idan an daidaita. Ko da cikin yini ka ce in ga takardun in ga kai mi kai yau. Ko ma ka tambayi yaro ka ce yau mi an kama yana da amfani da shi yaron ya san da lalle ma'aifin shi yana kula da wannan aiki na shi. Duk yadda aka yi ko mi mm. kake yi. Kai ko kai ne shugaban kasa kana da lokaci kaɗan wanda za ka keɓe na iyalin kamana. balle aikin da kanka ne kake ma wani lokaci ko wani ke akwai shi wannan lokaci tsari ne dai da za ka yi na yadda za ka tsara kanka samu wannan lokaci wanda za ka zuwa ko da so biyu cikin sati su uku ka zama na da yara yau kuma ni bayanin ya ne aka yi a makaranta ina takardun da aka kaka ne ake ya ne kaga su da kansu sai su ga lalle suna tsoron su ta yi makarantar nan su yi wani abu da ba na kirki ba domin ka kai kashi mm. ko su yi aikin da ba kwarai da ka kai kashi in kana asuwa amma an ba kula ina ruwan su in ma dare ne yaro ya zo kai dole ba son mm. babu ruwan shi yara da dama suna son su yi karatun sun da misali za na baka akwai wani lokaci da yara suke ce ma mahaifin nasu da a nemo musu wanda zai ba mm-hmm. rika tata mm-hmm. da eh, su eh. amma sai ka je uba ya ce ko uwa ta ce a wannan ba su da wannan lokaci eh. shin a matsayinka na ma'aifi wani kira ta kamata ka yi ma su waɗannan uwaye yara da ba su son su ba da hoɓasa ga wannan karatu na ɗayan nasu sina ga lokaci ne daidai yanzu ne tun yaro yana yanzu ya kamata a zage da matsayi domin a samu a kama mishi ga wannan karatu mm. idan kai baka iya ba ko kuma abin ya sha ƙarhinka na karatun akwai malaman makaranta suna nan waɗanda yake ake na ɗan ba su wani abu suna zuwa suna wato kamar yadda dai abin da eh, akwai samari waɗanda halan su su yi nisa ko suna university ko suna kwale sun wuce eh, matakin da yaron na yake suna iya su kama mishi yi saboda yanzu karatun da ake na yanzu na zamani na yan primary har zuwa 'yan ta shidda mm. 'yan ta biyar 'yan ta shidda mm. mu mu yanzu ba mu gane shi mm. tunda waɗansu abubuwa ne aka da mu a da karatun da muka yanzu ba ɗaya ba ne babu su mu iya su ba wato <laughs> an kawo sauye-sauye da an kawo sauye-sauye da dama a eh. cikin yanayin karatu to waɗannan abubuwan su ma dole sai ka nemo wanda ya san su dan ya gwada musu yanzu ma tikin da ake da wasu abubuwa da ake mm. ni kaga ba na iya su ba yanzu mm. tunda mu wanda muka yi ba irin shi bane eh, dole ne mm. malam eh, Musa ine in an ka duba eh, wannan shekara ma karatun an ka diba jaraba ta digirin BAPC an ka diba jaraba ta digirin BAC an samu koma bai sosai ga karatu kenan an ka duba wannan an ka bibi wannan abun tun daga tushe ne kenan uwayen yan makaranta ma su ma akwai lahin nasu ba ma tsarin karatun bane ya kawo haka tun daga tushe ne tun da mm. in ba a bibiyan nan ba a sani bai yiwa a kai inda ake so mana mm. ko ne yana son su yi vi in ji batu yana son mm. a bi shi a gani yaya ne abin ne ke yana yi ko bai yi in bai yi a dakata a gyara mm-hmm. amma ba bai yi ba kuma an wuce gaba to mm-hmm. lokacin da aka wuce gaba cikin bai yi kinnan shine za a samu sakamako wanga kamar wanda aka yi na eh, examen in na bana da kowa ce a kashi ashirin a cikin ɗari ko ashirin da nawa ne to kaga lalle an yi babban a wurin mm. ga na baka kin ma shi ma zo da wannan abubuwa kenan tun daga yanzu ne bai kamata ba mu yi wannan sakakin don ka gobe mu yi kuka ko mu ce a laihin gwamnati ne laihin malaman makarantar ne laihin wani laihin wani a mu duka ne gaba daya mm. in abin lalle mu duka mun sa mu ya zo to wannan sai mu ce a haka ne abin ya zo da shi ya za'a amma in ka kasa tun daga nan gida babu ruwanka ka saka ma malaman makaranta ka saka ma gwamnati kamar da mm. to abin bai yiwa mana gwamnati mutum nawa ke bisa shi malamin makaranta yaro nawa ke cikin kalas yaro hamsin yaro sittin shin wa kula da shi wa bai kula da shi ba haka ne gaskiya eh, eh, eh, malaman makaranta aikin zai musu yawa idan uwaye ba su kama na gode malam Musa ine to mun ji yanzu Hajiya Kimba mi kuke mi za ku ci a game da waɗannan yara da wasu uwayensu ba su ba su bibiyar su a matsayin ku na uwayen 'yan makaranta kuma kungiyar uwayen 'yan makaranta shin wani taka tsantsan ne za ku shaida masu ma'aifa saboda matsalar karatu ta rashin kular iyaye takan zama matsala ga ci gaban ilimin waɗannan yara. To, Malam Ada, kamar yadda Malam Musa ya faɗi ne. Na daidai, ka gani wani uwayen ko suna so su diba karatun yara. Yadda ya faɗi ne, ka gane ko? Mu yawan sake-saken gada ake na program. Hmm. Ba mu san shi ba. wani la majorita da yawa mu da yawa ba mu san hmm. yadda za mu taro abin ba <laughs> ko ka gane kuma eh. kai ko baka da halin da za ka ɗauko mai koyawa da kuke butu mm. to a za yi. kun gane ko wannan wai abu guda ne mm. to kuma yanzu abin da za mu yi sai dai mu mai da niyya mu ta ƙara waye musu kai su zanka kula da karatun yaransu ka san yaro in ya sabko daga lakwal ma ko tambaya shi kai kai mi aka muku yau da mi da mi aka muku mm. yana jin daɗi ba kuma ya san da lalle ka sa ido gare shi kuma zai tuno da abin da an musu kuma ya shaida eh, saboda eh. za ni baka misalin wani uba guda shi ma mm. bai lakwal ba ya amma da gangan ne shi ke yi da yaron ya zo sai ce ka kai nan ka ya ban san abin da aka rubuta ba in ce to i na ga yau na ga na na saboda shi kaga yaron ai dole yake zuwa gai ya zo ya san shi ya dibi yake uban ya sani dubara ce kawai dubara ce yake mishi eh. dan yaron da ya bi hanya karatu yawa ka gani ko to inda ana samun yawancin uwaye suna haka ai yaron karatu sa zai mike kwarai ko zai mika ba mm. kaga kuma yaro ba zai zan kan ya ta ya keɓe bai tahi ba mm. in ya san ana binciken shi mm. mu kiran da muke yanzu ga uwaye kowa in ɗan kai sabko da lakwal kai lakwal ba kai lakwal ba tambaye shi ka tambaye shi me aka muku tambaye shi in ya ga kana tambayan nan ya ce kai waga abin lakwal kinga yana nan ga samu ta ido shi ma. Mm, gaskiya haka din yana da kyau. Eh yana da daɗi. Mm. Eh to wani kira gare ku ko yin yarda wato uwayen 'yan makaranta ku rika zuwa can makarantu kuna bibiyar ɗiyan naku saboda yawancin kamar eh, shishigi wasu za su iya shishigi ne na mahaifa. To madalla. Lalle yana da daɗi. uban dan makaranta ya zanka zuwa ko da yaushe lakwali ya tambayi mushe mi dan shi yake ciki kaka aki mm. in ba yayi ya gaya maka in akwai wani abu kuskure ya gaya maka mm. amma kiran da nake wa sai ho an daidaita tare da mushe na lakwal dan kowa da halin shi na gaya maka eh, kamar yadda um, fatsuma ta bayyana tanke ba tarban mm. kirki yau ka je gobe ba ka koma ka gani ko haka to kenan in an tayi tambayar nan a tsaya a saurari ma'ahin nan da ya ta shi ma kuma a mishi bayani zan sake dawo gare ku eh. Eh, fatima yanzu kuna yarda su uwayen yan makaranta eh, su zo kuna yarda ko da yaushe akai akai uwaye su rika zuwa suna muku waɗannan tambayoyi ya dace uwayen yara su rinka yawa makarantun ne suna e, tuntuɓan mushannin su san irin zaman irin karatun da ɗiyansu suke kamar su shigo kalas wannan bai dace ba hmm. amma in ma'aihin yaro ya zo yana sallama ya yi tsaye bakin kalas ke kuma madam ina ganin ko ba uban yaro ne ba ko mushe ko ba uban yaro ne ba idan har ka ga bako ina ganin abu na farko wanda ya kamata ka yi duk harkar da gare ka ya kamata ka aje ta ka zo ka saurari abin da ya kawo bakon nan mm. wannan zan dan eh, eh, me yake cewa zan dan jan hankali duk da yake mushannin da madannin sun sani mm. sun sani sarai tun da tun wajen karatun su tun inda suke doka ilimin su suma nan su zo su zama mushannin lakol an kwatanta musu dan adam duka yana da daraja ya kamata a ce ka bashi daraja idan ma da kwai masu yin irin wannan tarbiyya yalla tana yiwa cikin mantuwa ne ko kuma yalla madan yalla an tarro ta da dai wani dan dan yanayi idan ta yi shi mm. idan kuma da kwai masu yin su wannan al'ada su ce in ka an ce maka mushallakul kama eh, ana cewa mushallakul kama komi ne mm. sai yan tu kai ne juji kai ne eh, mushallakul kai ne likita kai ne midami da kenan ba banza ne baka zan mushallakul ya kamata a ce wasu eh, wasu tarbiyoyi ko kuma zamantakewa ta yau da gobe ya kamata a ce kasan ne wani ya kamata ni in yi me ya kamata mm, kenan ya kuce kenan kenan ya halakar uwaye yan makaranta da malaman makaranta ya kamata kasance ya kamata ta zama kamar an zama yan uwan juna kamar abokan juna kwa mm. kamar kamata a sa hannu cikin juna ne ke kina ba da ilimi shi kuma uban yaro ya zo yana gewaya yana da incin ya zo ya mm. tambaye ki ba a ce ba kullum ka zo yau ka zo gobe ka zo banda gobe kamar yadda hajiya ta faɗi wannan shi kuma damu ne tunda yana taɓa lokacin aikin da ake yi me irin wannan kamar cikin wata guda ka dan samu dama ka dan gewayo ko kuma ka haɗu da madan wajen biki ko kuma kun haɗu cikin taksi wannan duka na iya ka tambaya tunda mu wannan yana birge mu ni ina ai faɗa maka a cikin eh, kamar shekara takwas da suka wuce shekara takwas daga yau zuwa shekara takwas baya ina iya in kwata kamar in an ce ma in zo in kilga ubannin yara wanda sun ka zo su tambaye ni yaya ne karatun eh. iya su ina yin kirga maka kenan wannan ni mu yana iya ci mana tuwo a ƙwarya matsala ce matsala ce kama kana aiki ne kenan dai ba su yawan zuwa suna tambayar ba su zuwa suna tambaya kenan kaga wannan shi ma babba kalubali ne cikin cikin aikin mu kuma cikin tarbiyyar diyan su cikin karatun yaran nasu cikin ci gaban yaran nasu mm. kama yanzu kana aiki ne a ce babu mai gewayewa ya ga kakani aikin nan da kake yi yana yi ko bai nan gayi kai da kanka ko baka samu baki ka hudi ba kana jin ciwon shi tunda in kana abu kana son a ce maka yayi ko kuma bai yi ba mm. in ma yayi kana jin daɗi ka ƙara idan ma bai yi ba kin kenan wanda ya zo ce maka bai yi ba bai yi lahi ba duk wanda ya ce gyara ka ai bai zama ashe mu raba ba mm. ka gane ko me zo wadda uwayen yara su sani zo wadda za su yi mu tana yi muna daɗi farsuke muna ganin kamar sun girmama mu mm-hmm. kuma sun girmama Eh, eh, karatunsu halawa yau kuma yanzu cikin eh, lokaci muke wanda yaran sai kaga wani biyaro ya hito daga gida ba zai zo lakwal ba mm. shi ya baro gida shi ba ya lakwal kuma sai ya ɗauki da dai lokacin an saki yara kuma sai kaga ya koma mm, ana samu babban matsala ce kenan kaga in da ya san uban shi ko uwar shi ko kuma wani tonton din shi suna rinka gewayewa kenan kaga in yana da wannan tarbiyya a lokacin nan uwaye suna sani cikin abin da yaro ke me rishin gewayen nan gare mu a gaskiya matsala ce ni dai a nawa gani kuma na san duk mushen da ya san aikin da yake yi babban kalubale ne rishin a gewayo ka an baka kiwo ba a zo an kaga dabban nan ba yaya take akwai matsala da akwai babban matsala ba karama ba gana da yake lokaci yana yana tafiya eh, bari zo gare ka malam Musa ine eh, mun zo kusan karshen wannan muhara tamu yanzu wani kira a matsayinka na ma'aifi za ka yi ma sauran uwayen 'yan makaranta da ba su kula da karatun yansu saboda yau yaro in ba ya samun kulawa akwai wuya ya miƙe cikin karatun nasa musamman a ɓangaren karatun firamare shin kana ganin eh, kwalliya za ta yi idan uwaye ba su kula da karatun yansu ba su bibiyar karatun yan nasu to kiran da zamu dai ga uwaye duka gaba ya kamata su sa ido karatun yara fiske ba karatun nan yana cikin tsarin rayuwarsu ne yau duniyar gawa da kake ganin mala ta sake ba wadda muka sani ba ce a da don ta ba da misalin da ko wani mai wuciya ma yana gyara maka ya ɗanka yanzu mutum ma kan ma shi magana sai abubuwa ne ga sunan da dama duniya ta canza an ka abubuwa na zamani waɗanda babu su a da kuma sun zo sun shiga cikin tsarin rayuwa waɗannan yara ɗauka misalin su salula ga. su internet kinga su wane ne abubuwan nan to idan ka saki yaron ka baka kula da karatu shi baka kula da baka sa abin da yake ciki ba wata ran sai ka tarda shi cikin yanar gizo wa cikin hali ka ji abin da aka yi kwanan nan a kasar nan to waɗannan abubuwan mine ne ke sa fitar demission idan uwaye sun sha da baya ne ba su kula ba sun sha da baya kenan in baka son ka cize yatsa abin nan tun yana dan karami ya kamata ka bi shi a ce a tarbiyya ce tarbiyya in baka bada tun yaro in ya kai wani matsayi ho tarbiyya ya kangare ho kenan da kai da shi sai dai ku shirya ya zami ka zami to ina da amfani to ka dan ka aje ga wannan ya kamata a diba tun yanzu ka a ci a tsa gobe tun yanzu ka kula da yaro yana dan karami ka diba ka diba ya taso daga makaranta me aka me aka ku samu hili kuna tattauna kai da shi wannan abun yana ba dama yaro kai da shi ka san me yake cikin ranshi kai kuma sa abin da ke cikin amma in babu wannan hira babu wannan bangare to gobe sai ka tara matsala yaro karatun shi zai sha da ba eh, eh, madan kemba juma ku ne kungiyoyin uwaye a makaranta akwai wani sako da za ku aika ma uwaye to mala ada zan komo wurin kuma da na ga gaya maka ba banza ba aka sa duk kowace ikwale yau ka ɗauka ta ƙasar Nijar da birni da ƙauye akwai ƙungiyar uwaye 'yan lakwal an kafa ta bayan ta ma akwai wadda ake ce ma mi take da suna kojas mm. duk wannan abin da yasa aka jawo su don a yi aiki tare da su na lakwal ne don lakwal ta bunƙasa da ai babu shi zamaninmu akwai wata ƙungiya wata uwa lakwal to me yasa aka kirawo su saboda su taho a gama ƙarhi a yi aiki na lakwal a kula da yara yara su samu su yi karatu kiran da ke gare ni ina kira duka ga uwayen 'yan makaranta kowa ya sa ma ɗan shi ido ga lakwal da yake yi wanda bai gane ba ma wanda ya gane ya ganar da wanda bai gane ba. ina gode, eh, mm Fatima Isaka ko ne kira ga uwayen 'yan makaranta musamman game da bibiyar yara da su yi karatu. To, eh, kiran da za ma uwayen iya gaba ɗayan mu, mu sani da ɗa kai ka aihu shi, kiwon shi, da rayuwar shi, da ilimin shi bisa hannunmu bisa bayanmu yake. Kenan mu yi ƙoƙari mu sa ido mu sa ido kuma lokacin za mu sa ido nan mu bari yare da kansu su san da mun sa musu ido ba ba sakin su za mu yi ba sai titi sai mushe sai gwamnati wanda ya kamata a ce yayi tsaye ya tsayin daka na farko biskai ga eh, karatun eh, yara shine uwayen diya kenan dan Allah kan mu gashi inda aihuwa da ciyar dawa ba ta yi wuya ba bibiyar ɗiyan mu kai ya zame muna matsala. Na gode, na gode lalle yawa shaba ga uwayen 'yan makaranta da su rika bibiyar ɗiyan su wajen karatun nasu domin ilimin su ya samu ya ɗore domin su yi karatu yadda ya kamata. Duka wannan kuma tare da haɗin kan uwayen 'yan makaranta da malaman makaranta domin ci gaban ilimin waɗannan yara namu kenan wajibi ne kada ka ce yaranka yana zuwa makaranta shi kenan a'a sai ka rika bin shi sau da kafa bisa karatun da yake domin ci gaban nasa da ci gaban al'ummar wannan kasa ta ta Nijar abinda za mu cewa kenan malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan muhawara na samu malam Musa Ine wato mahaifin 'yan makaranta Eh, sannan mun samu madan kimba juma ta kungiyar uwayen makaranta na samu madan fatuma isaka ta kungiyar sinaseb a bisa kan injin na samu taimakon malam isa lauli a bangaren kamara kuma na samu almustafa na nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da jagorancin muhawara.